اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه شو إشيرين ذهدو قوات تنبي في هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وي دكاري هدو أربعين دبقوي da wata ɗaya da kwana ashirin da hudu Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafakan duniya da lahira don ƙarfin sunayensa قوله تعالى وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون جماعة كنا kallo. اختلاف الليل والنهار له هو اختلاف الليل والنهار له تعالى sassaɓa wandare da rana na Allah ne Allah ke yinsa yau gashi an koma wa yawa ko ana daidai kusan daidai ko in ma an ba kai an ta samma daidai ko kuma an baro daidai Kawansu suna neman su zama daya da dare ya fi yawa wani lokaci ba koma ranar ita ta fi yawa ko kuma zai ɗauki yanzu da yanzu rana in an jima dare yanzu in an jima dare in an jima rana hakan nan wani ba wannan haka ba mu muke son haka ba Allah ne ya haka inda don ta mune wata ranar ana cikin aiki ba za mu so garin ya wuni ya kare ba ana cikin aiki saura wuri kaza amma dare ce bai san wannan maganan ba ya rufa mu ci gaba da aiki ga ina ruwan mu da dare mu ci gaba da aikin mu sai ka gabar na a shi kabarin dai shi ne daidai dole a baya a gaji a nan jarin ya zo shi kuma ki zuwa ko kuma bai zo ba lokacin ne bai yi ba saboda yadda Allah yake so haka abin ke tafiya ba yadda muke so ba to saboda kannan wannan in ma sabawa wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan wa in ma sabawa wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi wannan wannan harkan ta Allah ce ya kace mu kallo ne namu afala ta'qilun wannan bai kai ku hankalta kuna da maliki maliki da na neman wani abu gare ku Allah ya tsora muku abubuwan da ke nema wurin ku kuma mutuwa ake haihuwa ake an mutum nan can wurin sa ake tafiya na ta taruwa ana ta taruwa rana za ta zo ta sace dan da mutanen nan su kare ba abin da ke zai dawowa abun nan tsare ce dawowa in ta zo to nan ne fa ido zai raina fata kowa a kawo masa duk abin da ya aikata alheri ko sharri a tantance ba a aje a koma wurin biya a ke wajen biya kuwa ba shi na shi alherinsa da sharrinsa bayan an ba mutane a biya an biya shi daga na tafi wurin ƙau tantance wanda ba sannan wurin sakamako daban sannan wurin aunawa inda za a ba da rashin ya tsallake ko kan halaka mutum giri-giri zai karbi ba abin ya yadda ta karbi ba za ka gaya yara yanzu idan rasul ya fito ya ga ya faɗi ya ji kanta ka yi aikin manza. ba ta kaɗai ce ba ke hannunsu wannan kaɗan ɗaukowa aka yi daga ciki da ma kai kura-kura ciki sau da kanan ba magana ka ga ba magana ka ya ka ce ni ba ba ni ba ba nan ne duniya ki ce ni ba ta kanta ta ba kuma baka gani ba za a gani kana koma ka ce ni ban an ga ta sannan ni ban gatawa ba kada ka zo za a canza zuwa za a yi a dubo inda aka fi kanta sai ta martaba ka ba ki kuma wuri ka ba ka da kanan gashi nan an gaya maka martaba ka ba mai wuri ka ba ka ka ce baka yadda ba ba ta kasuwa. ka so ka ki a misalin duniya misalin zahira nan hmm. kaya a masari nan eh hmm. na ba ko da matan ban da yawa abin nan wato a ce ya raba gado sun ɗauke masa ba ya ba su tarbiyya ya ba su tarbiyya wannan ta fi ta Allah ga aikin da yi tun da ba za a ce eh tarbiyya ta yi mutum dinga kawo ƴaƴansa ya ya da nai musa ka ya isa sai a ah, ayya karfin ka ne can za ka je Allah zai ce ka fita ya yi musamman ina eh, tambayar ne ba ta zuwa yawa yana cewa mutum ne Allah ya masa wa wafafi ya ba dukiya aka ɗauki dukiyar na aka raba wa yaya ko aka raba masu gado to shi kenan bai fita ba daga wannan dukiya? sai yi fita ba ya fita bai fita ba saboda haka na inda yana da condition da ya yi na ya ba su tarbiya iya iyawan ka Allah ya gani Allah ne zai ce maka kai ko kai abin da ka ci Allah ne zai ce maka ba kai komai ba don a nan duniya wani ba zai so ce ce na yi kaza na yi kaza yayi sai dai ka maka haka ya halatta ko bai halatta ja haka ya halatta haka ya to akwai wata dabara ka kara ne ka kara musu an abai amma daga nan an tafi can kuma sai an je can eh. dukiya dai ga tana kuma da an tsara yadda rayuwar za ta tafi rayuwar ba rayuwar ga yadda ya kamata da dukiyarsa ga yadda ya kamata da kaza inda ya yi wa'annan ayyuka to in bai sarrafa dukiyar yadda aka ce ba to ya je iwa gari ya mutu aka raba yaya kawai kan akwai sauran tsalli tun farko bai yadda ya dace ba don wannan dukiyar da ke hannun mu ya dinke aka mu ce ba shi yasa mutum ba zai ga ina da ya mallaka amma bai gani ina mallaka tunda nan mai kayan na nan kai yaron gida ne ba kai ma yaron gida ba ba wani ka dukiya an baka ka ci a ciki rasha ka tufafi sannan ga wanda suke karkashin ka wanda zai waje ba ka ce da su so ma ka ce da su da abin da kake alabashi daga nan in shekara ta kare cire hakkin Allah inda aka ce ka bawa baka da komai naka duk yana aji idan wani abu ya taso wanda ya shafi musulunci ko ya shafi haƙƙin nada nan ma sai ka duba alkur'ani ka yi taimako irin yadda Allah ya ce ka taimako da irinsa to ka bi irin wa'annan ka cika su to saboda kana ya rage Allah ka ranka kaga daga na rahoton inda za ka kai rahoto ga Allah Allah ga timing shi na yanzu dukiya za ta na hannunka dadi na ce bawa na ke na zuwa kwafi da na yi a ba shi za a yi bisa bai ci ya'yan ga yin aka ce karge su matar ka ga yadda aka ce karge ta iyayen ka ga yadda aka ce karge su yayye kanne da cikin yadda kamata karge su amma matsayin da suke ciki wannan duk ka gama za a maka binciken wannan an gama shi kenan to yanzu kun yi lafiya lafiya ka da Allah an kuma akwai na ƙasa na ma tsakaninka da Allah yanzu dai Allah ga dukiyarka ga ni ni dai na dawo gare ka kawai ta na baro ta to shi kuma Allah ce ku yan uwa ya iyaye ga amana na ya ta shi faɗa mi ta a kan kaso duk wata kandala ta shi duk wani plotin duk wata saniyarsa duk wasu su duk wasu menene ɗinsa tsaba da yake da su a bisa kula duk a taro a haɗa yin ga dukiya sai ce ta wannan ga dukiyar Allah yanzu me ake da ita sai a ya kalli malaman fikiri wani Allah masa cikawa ya bar tiriliyon kaza ko ya kai ya bar dubu kaza yanzu ya za a yi ke to an gama dama ya riga ya raba sai da ɗauko muku a yi muku kwatakofin abin da aka yi aka raba kama kana tafiya a raba gadon ka ila ya kashe zaro kwatakofin nawa ne lamarin tun da ku ne kuke tambaye shi a ɗauko mutu kana da iyaye kana da kana da mata rabon gado mai daɗi za mu yi wanda bai da wahala shi kenan duba wannan dukiya ke ta Allah yanzu ga ta a hannun Allah mu wanda hakki ke kanmu an ɗora mana mu kai ta inda ya kamata dole hatta rabon gadon da wa'inda ake bawa da waliye masu tsayawa su da hanyar su ba su yanke kansu saboda kana za su duba bayin Allah dukiyar nan babansa na da ɗaya bisa shida uwa na da ɗaya bisa shida dukiyar mata na da ɗaya bisa takwas ko mata Allah ya ba shi ‘ya'ya maza da mata a suke mishi. Da dukiyar da ba wani mai gado sai wa'in nan babu wani mai gado sai wa'in nan. To shi kenan su kuma ‘ya'ya sai a za a yi musu lizzakari na shi da unsa yi ni babban bance ko ɗanwa, ɗan mowa da ɗan bora duk aka zan arba da ne. duk shekarunka da general da jinjirin da aka haifa yau daidai su shaka za a raba masu ba ta a ah, wannan general a ba shi kaza a ba shi kace ba wani general a wurin gado ba wani magana dan jinjiri bai da wayo to me zai yi da wayannan an ba shi kai da zai da su amana kana mu wa za a ba wa amana ya zare to an faɗo wannan an yi bayanin sa cikin littafin shari'a shi kenan yanzu sai a raba dukiya a raba dukiya kai ma namiji gana ka, kai mace ga naki da ɗan ware an bawa kowa naki daga nan ka gama babu ruwan ka kai abin da yawa, k'a abu aiki kanka dogara da shirin an zaba da shi an yi kara na fita ba ta fita ba tun farko ne za a dubo dukiya yadda ka rayuwa kanta za a dubo a je zuwa ga inda za a raba to daga nan kai kuma a lahira an gama tsallaken nan wurin amma tun tunan an gama an rubuta an ajiye an tantance bayan shiga yadda aka bata to haka mana aiki aiki mu muna da bambanci da dabbobi muna raye ne duk inda ka juya Allah ya ce kaza duk inda ka juya Allah ya ce kaza duk inda ka yi gaban Allah ya ce za ka kwanta ga yadda Allah ya ce kaza zai da rayuwar ka an gama yanzu an gama zan rabu da duniya su karar da duniya shi ma na bayan ma karar da duniya za a kan kirki a yi khatima daga na an yi khatima kai an gama lafari ka yanzu kai sai ka gira sai tashin kama kuma ya zo wanda suka yi munamuna a rabon da wanda suka yi fin karfi da wanda suka yi sata da wanda suka yi menene duk zanna za a zo kowa zai sadu da abin da ya aikata sun yi abin da suke iyawa kuskure aka samu mun samu cikin kuskure to haka za a karkata a duniyan nan ko ta ina ku hada bai bai yadda ka zan ba wannan ba wa bayi mutu ba maganan human right ina da yanci ina ka gan shi ba wa kake da Allah mamdu la ta kadiru ala shayi ka tarufi kanka ka ce kana da yanki dukiyarka ne yadda ka ga dama za ka yi ka mahalaka sai da Allah ya tsara maka yadda aka faɗi nan ka wuce haka babawa ne ga arziki an zube maka ka ci gaba da harkar da a ce ga yadda za ka raba shi yadda za ka tafi da shi don kai daidai ganka in ka yi wasa kanka in ka tsaya kana ilimin haka kanka in ka da abin ma Allah ba shi da kai ba shi kai watsi da abin ka ci da rayuwa kai da kaga dama hau je abinka amma Allah na nashi ba ya riga ya gaya maka mutum musamman ya turo daga dangi yana ya turo mala'ika ko ya turo da littafin kawai amma aka turo da mutum zai zauna da jama'a da abin da ya kata tsaka-tsaka na lafafi rasulullahi aswa duk abin da ya aikata ana rubutawa ga shi a littafi yana sharhin littafi ga kuma bayan Allah Allah ya zaɓa masa waɗanda zai rayu da su su kuma duk abin da ta tare in ya yi da irin tarin annabi atishawa an zai atishawa ga irin gidan yana yana daga an zai atishawa zai kan daga abin na aka yi zai bakin sa haka da zai bar bakin sa bude ba to wannan kai irin da Allah ke ka ga dai ne kamar da ciwo ciwo ne ka irin yadda zaka tabe ta amma akwai aiki a gaban mu shi isa mutum na bukatan karatu wa'azi bai koya maka wannan idan ka zama da ce ko ba za mu je makaranta ba amma za mu saurari wa'azi ka ko gama ba ta tunda wa'azi bai iya gamsar da ke da wannan wa'azi zai duba wani abu da zai burge ku zai karanta ya casa ku ya casa ku kusan yana da ilimi shi ko wancan zai bayanin duk da za ku rayu to haka nan dole zuwa makaranta kullum zan ba ka daina zuwa makaranta sai zan da ka In karanta ba ke ba za ka daina karantarwa sai zan da ka mutu kana daga kanci za a tambaye ka ina gaba za ka ba za ka ba za ka ba ku duba wanda ya mutu tunan wanda Allah ka san aka rubuta ba shi da lafiya yana kwance wani bawan Allah zai ce Allah ya ga masa malam mai hukunci kaza sai ce jikin ya yi nauyi ita a a kuma nan kila mutuwa ba kai ce to kashe ne ce to kashe ya zaunar da shi ya huta sannan yake kaza za a yi kaza shi yi kaza kaza shi yi kaza Ka kaza shi ya yi kaza yana ɗan ɗaukan abin da yake ɗauka ya gama ya ce shi kenan ya ce shi kenan ki to kwantar da ni ya shi ya kwantar da shi ba wai ka tara watsatsu a kusa kai wannan ta ta wannan ya za a yi ka mutu ta ci abinci ba ta ci abinci ba ina za a ci wa ne wannan duk inda za ku je mutuwa za ka yi ka ci ya yi kawai shi kenan aka kwantar da shi da kai kofar gida ba sai aka ce ya mutu ba kaga ya mutu a mai ya mutu a kan aikinsa Sai idan Allah bai eh, ka samu dacewa ba sai Allah ya kawo mutanen banza ke waye su wani mutumin banza in yi laifin kwata ke huta huta ya kamata a huta ya kamata ka ci abinci ya kamata a ce makamancin abinci kamar da kai kwallon fi ne ma abin da za ka yi min farka kenan hutar ba ka ce da dan dama dama dan za ka iya fita za ka yi dan tashi ka dan yi shi ba dan yi abu yau ka ɗan daure dai can ka samu ɗan abin da za ka kala ta kila mutuwa za ka yi ka fito a daddafokin na ban kwana ne wannan su ne mutanen kirki amma wai ba za ka da lafiya ba wani zo tambaya wa an ji haushin ka wanda in ji haushin shi ne wawa tambaya ka zo zai ya tambaya ka mushkila take da zo in za a iya walwale maka ka za ka zana kitan da ba zan iya tuna shi ba shi kenan sai ka bashi ba za ta iya kokari ka tuno a ba zai tuno ba na manta shi amma wanda ya zo wanda na zo duba shi shine za a ce koma na zo ne in ga shi ne ce a kuma jikinsa alhamdulillah ba sai ka gani ba da zai iya fito da ka fito ka ganci daga nesa har yanzu akwai irin wannan gaskiya an kira shi wawanci haka da lafiya ce hudu da zan zo an ganka ka game kai din nan kai ne wanda ka zama tare da kai ka mutu shi kenan amma a cikin ce ba ka to zo za ka kila shi kenan ya samu ladan ƙarshe bayanin da za ta ga mutane ba sa gane da gaba su an kuje ku da Allah ku da Allah haka wala ikhtilafun layli wan nahar afala ta'qilu mun yi bayanin bayyana jalla wa ala fi hadhihi al-ayati al-karima أن له اختلاف الليل والنهار شي كده جوية دلي دلارة جوة دلي دون تي دلي دلارة دون يعني أن ذلك هو الفاعل له وأن شيني لأي كتاشي وهو الذي يذهب بالليل شي في يد دلي يا ذلك ما تشي يتفيد yanzu duk inda ka kallo safi ne duk inda za ka kalla shirye-shiryen kullum a rana ne ga ta nan ma ta fara alamomin ta ya bayyana ko ya ati bin hari shi ke zakuwa da wani da shi yau an kawo shi sun ma ya zahabu bin hari sannan ya tafiyar da wani wa ya ati bin dai lokacin da a halitta duniyar nan waktilafun laili wannan hari saɓawan wannan wuni irin da wuni min adami ayati dallati ala kamali qudratihi na ɗaya daga cikin mafi girman alamomi masu nuna akwai Allah bisa kuma shi kuma Allah yana da cikakken iko wa min a'zami minanihi kuma wannan sabawan dare da wunin nan daren nan da wunin nan yana daga cikin mafi girman ni'imomin Allah ala khalqihi kama bayyana al-amrayni fi surati al-qasas kama yake bayanin abubuwan nan guda biyu a cikin wannan sura da ake ce mata suratul qasas fi qawlihi ta'ala qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmada إلى يوم القيامة فإله غير الله يعطيكم جبيا أفلا تسمعوا آه، ما لم تقولوا سمعنا بس هيكو كما بتشي الله أنا تنبأ كما مثالنا يكنا كذا هو كما أبينا بكتم أم صاحا كني شنو الله أنا جاي تبقى جبني با شو منجي sami'na wa ata'na sai ku labari in Allah ya sanya maku daren nan cikin bari da waye ba baya wayewa daga yanzu zuwa tashin alkiyama ko kuna da wani abin bautatawa ko kuna da wasu philosophers ko kuna da wasu masu kirkire-kirkire da za su san su jona nan su kulla nan yadda za a gyara duniyan ya dawo yi kamar a ce maka ne kana tafiya da wannan karfin mota ka ta tsaya ta zan kuwa alayyar ya tsaya ba ta mota kana tafiya kuku kuku ta tsaya a ci gaba tafiya ta yi zafi nan da nan ruwan ya ƙone. ai kaga nan sai a nemo kanki? ko yana zuwa da ɗan sufanonsa da ɗan menene ɗinsa shi ne jangwalin nan jangwalin nan ma na ne mahalli ko kuma ce a ah, kaza ya musu baya aiki ko kuma ce kaza ce daga nan a sai a makala shi kenan sai gaban ka kasa shi wuru to idan da dare ya tsaya wani bakanikin za ku su hannun ba za ki nawo babu dole ne mawakani dole sai ce Allah mun je gona muna gudu mu dawo tare da ya sama kulli ya haka sai ce tsaf ya kai ni kuma na son riga kowa dawowa náà ko ne ba gabana kaga dole sai ne mu ba idan wannan daren ń tafiya ya tẹ̀sí a wani bakani kira da ku shi Allah za ce to a tafi america kai wa majalisar ɗinkin duniya ta san yadda za a yi fa a garin na fa a famu ya dawo in gari na ya waye fa gari ba ya ki wayewa ko mahukunci ba ce a tafi america duk wannan technology da ake ihu ake fama sai kika inda aka zai ana zaune wurin da ne kai wanda ke ba Allah ya tabi saboda a ilahu akwai wani abin bautatawa daban ko mutum ko injiniya ko wane ne ko wanne irin wani ainihin kairar lahi a tekun yi ko za ce to a samu naifa ta duniya a kunna wani blog ko a yi wani jirgin haske a harba ke sama ka sa masa gara in ya ce zai amfani da rana to ba ranar wai ga kaddarawa a iya yi donar za ka hmm? Ya ce za a yi din misalin ga kaddarawa e wani jiniyoyi su ce za su iya sa haske sai dai wanda gari a sa masa haskensa daban ko menene a sa cikin kulab da zai haska garin Gama ɗaya da dazuzzukan su na ji za a yi donar za ka shi da wuce daga karas ka sayo kati kana matsawa kana kuna haska kana rikici da iyali ku kashe wannan kayan wutan ku kashe mene ne ku arziki da wannan abu wane ne in ka saka musu yanzu na ti ya kare ka je ka sake sauka ne don haka ce yanzu wannan ai kuwa in aka haɗa kuɗi aka yi wannan ai kuwa za ta ce kuɗi abu ma haka faɗi ma ba daɗi amma labudda faɗi babu to ashe ke don labudda a sallama wa Allah afala ta samu sai Allah da ya san Allah ya san yayi magana wai ba ku ji bane ba a sauraron wannan magana sai sake cewa a ra'aitum in ja'ala alaikumun alaikum nahara sarmada ila yawmin qiyamati man ilahun ghairullahi atikum bi khairin taskununa fihi afala tusirun sai ta ku bani labari in Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya muku wani shi kuma wani ya ba dare wuli ne tutun gashi nan sarmadan ila yawmin qiyamati to wanne abun bautatawa ne wanne shugaba ne da ake masa tsa'a wanne shugaban kasar ne wanne sakataren majalisar ɗinkin duniyar ne wanne ne wanda zai iya ya ba'in ba Allah ba ya ce kun bi dalilin zama gudu dare wanda za ku huta taskuno na fili rumfa za ku yi katuwar rumfa ku yi rumfa ku rufe wani na in ma za ku iya yin rumfa to eh, in ma za ka nawa za ku kashe ba ku da kudin ba ku da kayan aiki ala ko gofe nuna ta kwa gani ne muna gaci wa min rahmatihi wannan yana daga cikin kasa Allah baraka wa ta'ala wannan daren da wannan wani gashi muna ciki in an jima dare zo. an ma daren ya tafi wani yaro ni'ima ce min lahi ja'ala lakum al-layla wan-nahar yana daga cikin kulawa ta Allah tabaraka wa ta'ala da ku bai wannan daren da rana kullum na ce muku kulawa na kan sai in ga kaman ba gane kulawa ba kulawa lura da masallacin nan kalli inda kake zaune kaɗa akwai yayi ini? akwai apa ini datti ka sa hannun ka kasa ka ɗaga na gaba da shi to in banda ba don ta kulawa ba zai zama inda za a yi wata ɗaya ba a share shi ba mu fita sararin can mai karatu ya fi mana dari da mu shigo nan cikin masallacin mu yi a ah, shi duniyan nan tafiya da take akwai mai kula da ita in ba don ta wannan kulawa ba akwai hanyoyi mota na wuya da ake bi ana kulawa da ita in kuka ce za ku kirga su ma ba za ku iya ba ta udu ne mata lailatun su kai mun shagala kai ga gidan kai na masu jira kan alburani duk da jima idan idanun shi ke kula da ita a lura ɗakin kai wata lokaci kan buwaye ka ta tsokanonu jibuwa ya kaga ka yi mene ne ka kafa sharewa kana share dakin ka kullum kullum ne ya buwaye ne daki kuma na fauni share ne ya buwaye ka dakin ka riga rigunan ka sun buwaye ka dauda dauda dandana ka wanke sun kafa sun koma gidan jiya da hmm? cikin ka ya buwaye ka ka zuba masa abin ya wuce ka zuba masa ya wafe ka zuba masa ya wafe ki kai ya da yadda za a dai mutu ya daina kin nan ina ana mutum saboda haka nan wannan rikin duniyan nan ma na kai Allah ya yi aiki Allah Allah dai kai ya je lahira bai san wannan ba ka je lahira ba ka san wannan ba to ai kai da san gidanku ko da jakin da ke gidan ku ba ku da bambanci wanda shi ne ya ya sha in ya samu mata ya tara da ita in ya gama ce ya kwashe kwanta da ruwa ya sha ya kwanta to ai kama mai bambancin gari biyu ai ka tafi neman kuɗi kama wanda za ka kawo ka cikin gidan ka kawo matan ka jusa jusa ka kawo mai ne ka zaka zana kana jiman ta kaya yaba ga sunan ya birge ba sa ba marasa amfani kana ya kwanta talatin da ka da na aiki guda daya wanda za ka aiki shi faranta maka rai su bayan kawo za a yi aiki ba ana aike sanye don su tare ma wasu abubuwa da za ka yi dogon ba su da amfani illa man Allah. bai wannan abu ba zai zauna ka ba za a je gaban Allah saboda kana wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi dan ku huta ku samu lisman cikin sa wali tabtagu min fadlihi dole kenan ku ne halalarsa yanzu gashi kin mu rugo neman ilimi ba ko ba wutan nan ko sun kuke wutan da muna sani illa kawai da muka kallafa wa kanmu wannan lasifikan amma ba za ka bar hutu huta muna kallon abu kaga muka koma layi na ruwan mu da wuta saboda haka nan litabta gomen Wala Allah kuma tashkoro don ku samu godiya ga Allah na shi aka yi muku yanzu ma zan maimaita godiya ga Allah mu san wannan abu Allah ke mun muka duba muka san Allah ke yansa nan mu gode wa Allah da harshe Allah mun gode alhamdulillah wannan bai isa ba wannan ni'ima mu amfani da ita wajen da addini Allahumma hadha minka wa ilayka wannan gulub da aka hasko mana shi zama yi bana to mu yi amfani da wannan hakkin wajen taimakawa a cikin wancan daren mu yi amfani da wancan daren don taimakawa addini saboda haka nan mu taimaka wa kanmu da kanmu tun da ƙarshe za a ba mu rayuwa ta zingirki ya ce wanda ya gwada mai tsara aiki wanda da gara ba ya zaman shi amma dai kan akwai lahira an shirya kaza wanda ya ji magana ya samu sakayya mai kyau wanda ya ki jin magana to kake zance kowa in ya gabin da baya sosai kansa shi ya ja wa kansa shi ya tattago wa kansa Hanyi ne wannan ta gome kwamfi wala Allah kan fuskaro alƙasar zai aya saba'in da ɗaya zuwa saba'in da ku. ai li taskunu fil laili don ku huta da kare wa Aisha ku bi hare ku nemi yadda za ku rayu da rana wal ayatu dalatu ala ikhtilafil laili ayoyi masu nuna wannan ni'ima sabawan wanda nan da rana canje-canje da suke yi wanda hari min a'adamil ayati na daga cikin mafi girman ainihin mu'ujirozi ikon Allah a ala azamatillah wata ya ne lil ibadati wanda shi kai ya cancanta a bauta masa shi ta ya tashe su ba san wahdahu kasiratun ayoyin jiddan don mutane da shi kuma ba kowa yake faɗa da kalilan ma ta ka kaulihi ta'ala wa min ayati al-layl wan nahar daga cikin alamomin Allah masu nuna kudura Allah masu nuna tabbatan Allah zai da wannan don ba wanda ke ke cewa da abin da haifar da shi maganganun filosofa tun maganganun banza ne mutanen banza suka aikata su الآية فصلا آية 37 وقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وتعلم متبتت لكي الله متبتت تعلم على إيكو الليل ولهم لهم الليل والنهار وآية لهم شوكوا الليل جريح dare naslaku minhun nahar dan muke yaye wuni daga gare shi fa idza hum muzlimu kaga yanzu ga wuni da kasan sai da shi za a yi in an jima kaman daren sama yayi wuni in aka tsaga ta yayi aika ya kai kana mun koma dare amma dama wuni yana na rufe shi a kan wasu yana zai kore shi da gudu ya koma sama ana kwashe haskina shi kana mun goma da rai wannan shi nuna wa ke kwashe haske Allah jalla jalaluhu muslimun wa qawlihi yuksil ila an-nahara wannan kaga shi ma sabani ne yana rufe dare wani wani wani da rufe dare al-arab wala lailu sabiqun nahari ma ce dare ya riga wuni wa ala wasa kara na lakumul laila wannan nahara Allah ya sauƙaƙe muku dare da wuni kyauta fa ake samu ba a biya kuma kai yanzu da ba a biya Allah ce duk shekara dare da muke ce ba a dinga mana shekara shekara mu biya kuɗin dare mu biya kuɗin rana kalli ta nawa zai ci cikin lantarki kila eh, eh, a kowane gida da ake dai wutan ba ta kirki ce ba wataran akwai wataran babu kila a wata sai ka ga mutum ya sha wutan dubu goma ya za ta ci ya karar hmm? ai wasu zai ce wani zai sha wuta dubu ɗari kuma ga ta bata kirki ba sai da za a bata cikakka da dubu ni masu hali masu hali da gudu da ce yi a bani wutar da ba za a dauke ba zan biya ko kuma daren ke kuma fa nawa za ka biya suna ga maka da dare ka huta ko mai gadi ka ɗauka ka ce masa kullum ka ce wuta in lokaci a kuma lokaci ka za ka kunna wata rana sai a gaba yana ya gaji in yi maka bil abinda za ka biya shi kuwa dan kuna kallon ga matsatsi ko ka koma wai sagiru ne ko sagiru Allah ina ma littafin ka tukuna fila fil laili wan nahari kama khalaqa Allahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun lalle sabawan dare da wuni kuma kalakallahu da abubuwan da Allah ta'ala ya halitta fi samawa wanda Allah ta ɗaya wal ardi da abubuwan da aka halitta a cikin ƙafa la'ayati kai akwai alama an ce ma aya alama alamar ne Allah da iko yake Allah da girma yake akwai alama ainihin lalle akwai Allah kuma Allah nan da girma yake masani ne sama da dukkan tunanin mai tunani ne ya takona amma ba masu gane wannan sai masu takawa wal ayatu bi mithli hadha kafiratun jiddan masu maganan wannan neman wa qawluhu ta'ala afala ta'qilun sai ce ne ba afala ta staikiru ayyuan na'imu ya amma maka abdulaziz zuwa idan na'i ba ku hankalta jama'a maza mata ai eh, tudurikuna ba za ku kamo ba ku gane da ukulikum an dallazi yin shi usam a wal absara mai halitta ji a gani wal afida zara'akum fil ardi shine ko ya halitto ku ya watsa ku cikin duniya kuma wa idil shiru. duk wannan guje-guje wannan ya yi Legas wannan ya yi ina ne wannan ya yi ina ne wani ya fita kafa, waje na waje ya dawo nan ciki an wani sun yi kabar wasu sun yi yamma wasu sun yi ciki wasu sun zauna a inda suke gaba da haka za a tarkata a tattara a tattara wuce Allah kai akwai tsaro وهو الذي يهوي ويجي ويخالف بين الليل والنهار انه الاله الحق wannan shi ne abin tawa na gaske akwai abubuwan bautatawa da yawa amma ba na gaske ne ba amma wanda ke wa'annan ayyuka shi ne abin da'a na gaske ba za ka Allah da kai kake ciyar da shi mai maka doko zai ce biya ne tuku kuma ba za ka biya ni ba to ai akwai kudin kasa na ibaki alkawarani kyauta kuma bai manta komai ba ƙur'ani ya shafi haɗarci wayan can kuwa sai ka gani yau sun sa doka gobe suna tattaunawa a cire ta a cire ta wani na a cire wani na ta a cire shi ba su san mutum ba Allah shi ya san fatalar yi masa dokar da ta dace da shi a kowace kafa ta dace da shi a kowanne zamani ba a tsallace doka Allah sai dai a kai doka amma ba wuce ta tun da mai sa ta ya san can gaba ya san farko ya san halin da ake ciki in isa doka za ga ta yi a kowanne zamani a kowace kafa yanzu za a karanta aya ya ka ce a ah, sai wannan aya ta mu ce yadda kake jinta haka kowa ke jinta haka kowace ƙasa suke jinta saboda masanin su ne yi ta wadahul ilahul haku al-ma'budu wanda isancanci a yi masa da'a wahdahu jalla wa ala wallazi la ku an yusawwa bihi ghayruhu subhanahu wanda bai inganta bai ma yi wa a daidaita wani Allah da shi eh, subhanahu wa ta'ala kuluwan kabira nan za a haƙura